ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قال تعالى نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير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 قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني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 mu yi gaggawa wajen tuba ga Allah madaukaki mu nisanci kowace bid'a da kuma zalunci. Mu yawaita tunanin mutuwa. Mu yawaita tunanin cewa akwai wani lokaci yana tafe wa kullu atin qaribun kuma duk abin da aka ce zai zo kamar ya zo ne. akwai wani lokaci yana tafe lokacin rabuwa da duniya, lokaci na bakuntar lahira kuma lokaci na komawa ga Allah maɗaukaki. Mu yawaita tunanin mutuwa aƙalla sau biyar a rana, don annabi sallallahu Alaihi wasallam. a cikin hadisin Anas bin Malik hadisi na 421 yana cikin silsilatul ahadisi sahiha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce uzkuril mauta fi salatika ka rika tuna mutuwa a cikin sallarka aƙalla kana yin sallah sau biyar a rana kenan a samu kana tuna mutuwa aƙalla sau biyar bisa umarnin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. manzon Allah ya ce fainnan rajula idza zakaran mauta fi salatihi fahariyun an yi hassina salatahu in dai mutum yana tuna mutuwa a cikin sallarsa to wannan mutumin akwai fatan zai kyautata wannan sallar. wanda duk yake tuna mutuwa a cikin sallarsa to babu shakka wannan mutumin ana masa fata zai kyautata sallah annabi sallallahu alaihi ya ce wa salli salata rajulin la yadhunnu annahu yusalli salatan gairaha in za ka yi sallah sallah irin ta mutumin da baya tunanin zai sake wata sallah koma bayan wanda magana ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka rika tuna mutuwa a cikin sallarka kuma in za ka yi sallah to kai sallah irin ta mutumin da baya tunanin zai yi wata sallah a bayanta kuma haka ne wallahi don kuwa babu makawa dole a samu akwai wata sallah ta ƙarshe a rayuwarka kai baka santa ba Allah kaɗai ya sani. Don haka shi musulmi kullum a shiri yake, annabi sallallahu Alaihi wasallam ya shiryar da mu cewa in dai mun tsaya sallah to mu riƙa tuna mutuwa, har kuwa in muna tuna mutuwa aƙalla sau biyar a rana, to za a samu ibadanmu tana yin kyau, kuma za a samu muna ƙoƙarin tuba ga Allah maɗaukaki. don haka yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya kira mu a ƙarshen suratul munafiqun yace ya ayyuhal ladina amanu la tulhikum amwalukum ya ayyuhal ladina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا, وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون Allah madaukaki ya ce, Ya ayyuhalladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikirillah. Kada ku yadda dukiyarku ta shagalar da ku hakanan ’ya'yanku, hidimar iyali ta hana ku zikirin Allah maɗaukaki. Kada ku yadda neman dukiya da kuma kulawa da iyali su hana ku tuna Allah Ta baraka wa ta'ala. wa man yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun waɗanda suke aikata haka waɗannan su ne masu hasara Allah shi kare mu wa anfiqu mimma razaqnakum kuma ku taimaka da dukiyanku ku taimaka da dukiyar da muka ba ku arzikin da muka ba ku min qabli an ya'tiya kumul mautu tun kafin mutuwa ta zo ma ɗayanku fa ya kula rabbi laula a kartani ila ajalin qaribin fa asaddaka wa akun min salihin sai mutuwar ta zo sannan ɗayanku ya ɗora nadama yana roƙon Allah ya ubangiji ina ma ka jinkirta min wani lokaci na kusa a ɗan bani wasu mintuna in samu damar yin sadaka in samu damar kasancewa cikin mutanen kirki walan yu'akhkhira Allahu nafsan idza jaa ajaluha Allah madaukaki yace baya jinkirta ma wani rai idan ajalinsa ya zo wallahu khabirun bima ta'malun Allah masani ne game da abin da kuke ba. Allah bai taba jinkirta ma rai muddin fa lokaci yayi babu wani mutumin da zaka samu wanda zai gaya maka cewa ya san ranar da zai bar duniya Tunda da baka sani ba kamata ya yi a ce a kullum kana cikin shiri. Don ku Allah ya tabbatar da cewa in mutuwar ta zo babu jinkiri dole sai an tafi. Da dama muna fahimta cewa Allah ya taɓa jinkirta mutuwa ga annabi Musa. Wannan wata fahimta ce da muka yi kuma kuskure. Babu shakka hadisin ya inganta daga annabi Muhammad. riwaya ta Abu Huraira da kuma Abu Zarr gifari hadisin yana cikin Sahihul Bukhari hadisi na 3407 yana Sahihu Muslim hadisi na 2382 Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ursila malakul mauti ila Musa an aiki mala'ikar mutuwa zuwa ga Annabi Musa alaihi salam amincin Allah ya tabbata ga Annabi Musan da shi mala'ikan mutuwa ɗin. kada ka ce sunar mala'ikan mutuwa a zara'ilu, wannan bai inganta ba, babu ko shakka kamar yadda Ibn Kasir ya faɗa a cikin albidayat wa nihaya a mujallar na farko shafi na hamsin. Babu shakka wannan sunan bai inganta a cikin ayar Ƙur'ani ba kuma bai inganta a hadisin manzon Allah ba. Yaya Allah maɗaukaki ya kira shi a Ƙur'ani malakul mauti. yaya annabi Muhammad ya kira shi a cikin hadisansa malakul mauti, manzon Allah ya ce, Ursila malakul mauti ila Musa, an aika mala'ikar mutuwa zuwa ga annabi Musa, sunansa kenan. Wa kana malakul mauti ya ci nasa ayyana. Manzon Allah ya ce a wannan lokaci mala'ikan mutuwa yana zuwa ga mutane kiri-kiri, mutum yana ganinsa zai zo amsharansa. ransa. kana gani mala'ikan zai taho da nufin ya amshi ranka. Wannan mala'ika da ya tafi ga annabi Musa, falamma ja'ahu qala sai ce masa ajib rabbaka ya Musa ka amsa kiran Ubangijinka. Wannan hadisi da dama mun san shi. Hadisi ne muttafaqun alai yana cikin riwayar al bukhari da kuma riwaya ta Imam Muslim Allah ya ji kansu. mala'ikan mutuwa ya taho ga annabi Musa alaihi salam, ya ce masa ya kai Musa ka amsa kirar Ubangijinka, falatama Musa alaihi salamu aina malakil mauti. Manzon Allah ya ce da jin haka sai annabi Musa ya kwaɗa wa mala'ikan mutuwa wani mari. Fafaka'aha nan take ya tsiya yadda idanunsa guda. To ko kai ne fa? mala'ikan mutuwa ya zo maka kiri da muzu ya ce yana son ka amshi kiran Ubangiji, adawu ya ka kyale shi ko? Faraja al-malaku ilallahi ta'ala, mala'ikan mutuwa ya koma ga Allah madaukaki. Fakala ya ce masa arsalta ne ila abdillaka la yuridul mauta, ka aike ni zuwa ga wani bawanka wannan bawa naka kuma bai son mutuwa. Wa a aini gashi nan ya huda min ido. Mala'ikan ya ce wa laula karamatuhu alaika in ba dan darajar da wannan mutumin yake da shi a wajenka ba la shaqqaqtu alaihi da kuwa na kuntata masa lokacin fitar rai. Wannan abin da ya yi min da kuwa sai ya ɗanɗana kudarsa a kansa. Amma saboda na san wannan bawa naka yana da daraja a wajenka. Wannan shi yasa kawai zan sassauta mishi. faraddallahu ainihu sai Allah ya mayar masa da idansa wa ƙala ya ce masa to ga saƙo ka sake komawa ga annabi Musa ka ce masa ga saƙo daga wajen Allah maɗaukaki ya tashi kuwa ya iso ga annabi Musa yana zuwa ya ce na iso da saƙon Allah maɗaukaki annabi Musa ya ce menene saƙon ya ce Allah ya ce faƙulil hayata turidu wato rayuwar kake so Duniyar ce kake so shi yasa kamari mala'ikan mutuwa? Fa in kunta turidul hayata, to idan duniyar kake so, fa ba yadaka alamat ne saura, ka samu bijiminsa, fatansa ka ɗora hannunka a kai. فما توارت min sha'aratin fa فإنك تعيش biha sana. gashin da hannunka ya rufe, to kowane gashi guda na baka shekara ɗaya a madadinsa. Sai ka kirga adadin gashin da tafin hannunka ya rufe, yawan shekarun da aka baka kenan ka yi a duniya. Mala'ika da ya taho ga annabi Musa ya ba shi labari, ƙala sai annabi Musa ya ce masa summa maza da shike annabin Allah ne, yana da fahimta yana da basira. gashi dai shekarun da aka ba shi suna da yawa ka gwada ɗora tafin hannunka a kan fata ta saniya, ka gwada ƙirga gashin da ke ƙarƙashin tafin hannunka nawa za a samu, kowane guda ɗaya Allah ya ba mu annabi Musa shekara guda a madadinsa. Bahaushe ya ce, zara bai barin dami, komai daɗewa, shekaru nan za su ƙari. Nan take annabi Musa ya tambaye shi, ma maza. bayan adadin waɗannan shekarun kuma sun ƙare me zai faru mala'ikan ya ce sun malmauta, zan dawo mutuwar dai ƙala sai ya ce fal'ana to yanzu a zo a amshira fal'ana min ƙaribin a amshiran nawa a yanzu da dama akwai ‘yan bidi'a waɗanda suka musanta wannan hadisin na annabi Muhammad. aljahamiya aqida ta mu'tazila sun musanta wannan hadisi wanda ko ya inganta daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malamai sun yi musu martani in ka duba sharhu sahihi muslim littafin al-imam an-nawawi a mujallar na takwas shafi na 124 da fathul bari littafin ibn hajar al-asqalani a mujallar na shida shafi na 493 da umdatul qari littafin alhafizul aini a mujallar na takwas shafi na 214 za ka ga maganganu da malaman sunna suka yi musamman magana ta ibn huzaima imamu ahli tauhid Allah maɗaukakin sarki ya ji kansa shekararsa 1118 da mutuwa yanzu ibn huzaima wanda ake masa laƙabi da imamu ahli tauhid ya yi wa ‘yan bidi'a martani game da musanta wannan hadisin na manzon Allah. Ya ce babu ko shakka wannan hadisin ya inganta daga annabi Muhammad. Ya ce, Haza itirabu man a'amallahu basiratahu wanda duk yake kawo cikas ga wannan hadisin, mutum ne wanda Allah maɗaukaki ya makantar da basiransa, amma muddin kana da basira za ka fahimci hadisin nan bai saba mu hankali ba. wa ma'anar hadithi sahihun kuma ma'anar wannan hadisin ingantacce ne hadisin bai saba hankali ba sannan kuma bai warware wani sashi na aƙida da musulunci ya zo da shi ba ya kafa hujjoji kamar guda uku ya ce na farko inna musa lam yab'ath ilaihi malakal mauti wa huwa yuridu qabla ruhihi hina izin a lokacin da Allah ya tura mala'ika ya taho ga annabi Musa, bai yi nufin ya amshi ransa a wannan lokacin ba, <clears throat> an turo shi ne kawai wa inna ma ba asahu ikhtibaran wa bala'an saboda ya zamanto jarabawa kawai ga annabi Musa salam. ba wai Allah ya turo mala'ikan don ya amshi ran annabi Musa ba ne. Falamma ja'ahu lokacin da wannan mala'ika ya iso ga annabi Musa ya ba shi labari annabi Musa ya mare shi ibn Khuzaima ya ce kama amara Allah ta'ala khalilahu bi zabhi waladihi akwai misalin haka game da tarihin annabawa misali da tarihin annabi Ibrahim alaihi salam Allah ya umarce shi ya yanka ɗansa shin ya yanka ɗan ai bai yanka ba an yi umarni ne ga annabi Ibrahim umarni na jarabawa gare shi ba don ana nufin ya yanka ɗan ba sannan walam <clears throat> yurid in ba a zalika Allah ya turo mala'ika da wannan umarni ga annabi Musa ya gaya masa cewa Allah ya aiko shi don haka ya amsa kiran Allah bi ma'ana lokacin mutuwarsa ya yi walau arada an ya ba ruha Musa alaihi da a ce yayi nufin ya amshi ran annabi Musa da dai a wannan lokaci da mala'ikan ya taho ya zo ne da saƙon cewa ya amshi ran annabi Musa ai bai yiwuwa mala'ikan nan ya koma ba tare da ya tafi da ran annabi Musa alaihi salam ba ko da kuwa ya kai ga marin mala'ika ɗin wannan magana ta ibnu Huzaima gaskiya ne marin da annabi Musa ya yi wa mala'ika bai hana mala'ikan ya amshi ran annabi Musa alaihi salam, da dai ya taho da umarnin Allah ne akan ya amshi ran. Tun da bai ɗauki ran ba, har ya koma ga Allah maɗaukaki ya kai ƙara, ya nuna cewa ba da umarnin ya amshi rai ya zo ba, don haka kuskure ne ka ce Allah ya jinkirta mutuwa ga annabi Musa alaihi salam. Babu hujja ga wannan hadisi akan cewa an mala'ikan mutuwa ya jinkirta amsan ran annabi Musa, illa dai abinda hadisin yake nunawa Allah maɗaukaki ya turo mala'ika don ya zama jarabawa ga annabi Musa alaihi salam. Za a jarabce shi kamar yadda aka yi jarabawa ga annabi Ibrahim, ya Allah ya umarci annabi Ibrahim ya yanka ɗansa, a lokacin da ya tasan yanka ɗan, Allah maɗaukaki ya dakatar da shi. Kun ga ashe Allah yakan yi umarni na jarabawa ba da nufin a tabbatar da abin da ya yi umarni a kansa ba wannan aƙida ce ta ahalus sunna hujja ta biyu ya ce kanatin latuma mubaha inda musa marin da mala'ika ya samu a wajen annabi musa ba laifi ba ne halal ne ga annabi musa ya mari mala'ikan nan me yasa aka ce halal iz ra'a adamiyan da kala alaihi don ko ya ga dan adam ya shigo gidansa wala ya alamu annahu malakul mauti kuma bai san cewa mala'ikan mutuwa bane wa qad abaha rasulu sallallahu alaihi wa sallam gashi annabi muhammad ya halatta hadisin yana sahihul bukhari hadisi na 6888 da sahihu muslim kitabul iman ah, kitabul adab hadisi na 44 hadisin yana cikin silsilatu sahiha hadisi na 417 da kuma hadisi na 2289 da sahihul adabil mufrad littafin al-imam al-bukhari hadisi na 1068 annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce lawittala a rajulun fi baitika da dai za ka ga wani mutum ya leƙo gidanka fa hazaftahu bi hasatin sai ka ɗauki tsakuwa ka jefe shi fa faqaqta ainahu sai ka huda idan wannan mutumin manzon Allah ya ce ma kana alaika junahun baka yi laifi ba kun ga kenan marin da annabi Musa ya wa mala'ika bai yi laifi ba a karantarwan annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam. manzon Allah ya ce har in ka ga wani mutum ya shigo gidanka ya leka gidanka babu izini wannan mutumin dan ka jefe shi har ka masa rauni baka yi laifi ba Anas bin Malik ya ma ba da misalin annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya aikata haka nan wani lokaci yana sallah sai ga wani mutum yana leke manzon Allah ya zaro kifiya ya koyi saitin idan wannan mutumin Allah ya nufe shi da ganewa nan da nan ya kauce kun ga ashe da kuwa ya tsaya annabi Muhammad da Yahuda idansa shi ma don haka abin da annabi Musa ya yi bai saba makarantarwan annabawan Allah ba ya ga mutum ne a cikin gidansa kuma bai san annabin Allah ba ne ya za a yi ka ce annabi bai san mala'ika ba kai ya za a yi ka ce annabi bai san mala'ika ne daga wajen Allah ba wannan ba abin mamaki ba ne ga misali da annabi Ibrahim hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin إذ دخلوا إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ, فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة فأوجس منهم خيفة م. قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم ibn Khuzaima ya ba da misali da labarin annabi Ibrahim wanda yake cikin Qur'ani Allah madaukaki ya ba da labarin ya ce hal ataka hadisu bayfi Ibrahim al ko labarin bakin annabi Ibrahim ya iso maka bakin annabi Ibrahim masu daraja su ne waɗannan mala'iku da suka zo masa. Izdakalu alaihi lokacin da suka zo faƙalu salama, ƙala salamun ƙaumin munkarun faraga ila ahlihi faja bi ijilin samin. Da ganin baki annabi Ibrahim nan da nan ya yi gaggawa, ya tafi ya kama wani ɗan saniyansa ya yanka. babu mai liyafa irin annabi Ibrahim, mai daraja bako, mutum nawa ne a wannan zamani yake yanka saniya saboda bako. Annabi Ibrahim, da ganin baki ya tafi ya yanka saniya, aka dafa, aka kawo, faƙar rabahu ilaihim, ya matsa da abincin wajensu, ƙala, ya ga ba su ci yake tambayansu, ala ta na shin ba ku cin abinci? da ya ga su ci ba fa aujasa minhum khifa lokacin da ya fara jin tsoron su qalu da suka gane cewa annabi ibrahim yana tsoro sai suka ce la ta kar ka ji tsoron mu wa basharuhu bi gulamin alim suka yi masa albishir da cewa zai samu haihuwan ɗa wani da mai ilimi ibn khuzaima ya ce walau alimahum da a ce annabi ibrahim ya san mala'iku ne lakana min almuhali an yuqaddima ilaihim ijilan li'annahum la yat'amuna ba zai yiwu a ce har ya tafi ya yanka saniyansa ya dafa ku duba ɗawainiyan ya kawo ya gabatar da su gare su ba inda ya san mala'iku ne ba zai yi ba don ko ya san mala'iku ba su cin abinci ashe ba abin mamaki ba ne don annabi musa bai san cewa mala'ika ne ya zo masa ba tun da rikida ya taho a siffa ta mutum ibn Huzaima ya ce wa qad al-malaku ila maryam falam ta'rifuhu mala'ika ya tafi ga maryam ya tumar annabi isa Allah ya ba mu labari a cikin littafinsa mala'ika ya taho ga maryam amma bata gane shi ba walau arafathu lamasta'azat minhu da ta gane mala'ika ne da bata nemi tsarin Allah game da shi ba wa da dakhala al malakani ala salam mala'iku sun shigo ga annabi dawuda mala'iku guda biyu suka zo a siffar mutane da suka zo fi shibhi adamiyin yahtasimani hu, suka kawo ƙara wajensa suna muhawara falam ya arif huma annabi dawuda bai gane cewa waɗannan mala'iku ba ne وقد جاء جبريل عليه الصلاة والسلام إلى سيدنا محمد رسول الله shi kansa annabi Muhammad mala'ika Jibrilu ya rikiɗa. ya taho ma annabi Muhammad a siffa ta ɗan Adam, ya zo ya masa tambaya wasu alahu anil imani falam ya arifu, ya zo ya masa tambaya akhbirni anil Islam manzon Allah ya bashi amsa, akhbirni anil iman manzon Allah ya ba shi amsa. akhbirni anil ihsan manzon Allah ya bashi amsa ya tambaye shi game da tashin kiyama yake cewa mal mas'ulu anha bi a'lama min sa'ili wanda ake tambaya bai fi mai tambayan sanin amsa ba sai da mala'ikan ya tafi kafin nan annabi Muhammad ya gane ashe mala'ika ne ya taho masa siffa ta ɗan adam yake cewa maza ku nemo mun wannan mutumin sahabbai suka ce mun yi dama mun yi hagu mun shiga duk inda muke tamanin mutumin nan ya shiga ba mu same shi ba da muka zo muka gaya masa sai ya ce wallahi mala'ika jibrilu ne bai taɓa rikida ya taho min a siffa irin wannan ba sai wannan karo don haka yasa ban gane shi ba sai da ya tafi ashe ba abin mamaki ba ne don an samu wani annabi bai gane mala'ika ba a lokacin da ya rikida ya taho a siffa ta ɗan adam waɗannan su ne hujjoji da suke nuna cewa labarin bai saba tunani ba magana tana da tsawo darasi mafi girma wanda muke samu game da wannan kisa ta annabi Musa ana nuna mana komai tsawon zamani mutuwa tana tafe ga ɗan adam don haka yasa annabi Musa a lokacin da mala'ika ya taho da labari Allah ya ce ka ɗora hannunka a kan fatan saniya an baka adadin gashin da hannunka ya rufe kowane gashi yana madadin shekara guda sai ya ce me zai faru bayan sun ƙare saboda annabi Musa ya sani komi yawan su za su ƙare don haka darasin shine komai daɗewa da ɗan adam zai yi a duniya don yana son rayuwa akwai ranar da sai ya batta Allah ya ce wa huwal alqahiru fawqa ibadihi wa fawqa ibadihi ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون وهو القاهر فوق عباده الله شيكي درين جاي أسمن باينسا ويرسل عليكم حفظة الله ينا أيكم ملائكم سكيايكم mala'iku da suke rubuta ayyukanku na safe daban na yamma daban ana rikodin duk abin da kuke aikatawa har zuwa mutuwanku hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritu lokacin da mutuwa ta zo to manzanninmu suna amsan ran wannan mutumin da ajalinsa ya ƙare Allah maɗaukaki ya ce kuma waɗannan mala'iku ba sa sakaci wajen bin umarnin Allah maɗaukaki sun maruddu ilallahi maulahumul haqq ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin sun maruddu ilallahi maulahumul haqq sannan a mayar da mutane zuwa ga Allah majibincin su na gaskiya ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin ku sani hukunci yana ga Allah kuma shine mafi saurin masu hisabi wato Allah maɗaukaki yana hisabi ga bayi a cikin takaitaccen lokaci a ranar tashin kiyama sayyiduna usman bin affan sahabin annabi muhammad wata rana ya shigo ma abdullahi ɗan mas'ud abdullahi dan mas'ud ba shi da lafiya ya tambaye shi kai ji duka. ya kake jin zuciyarka ciwon ya tsananta qala sai Abdullahi ɗan Mas'ud ya ce abin da nake ji a zuciyana a wannan lokaci, ina jin wato anni mardudun ila maulaya alhaq lalle na kai gaban da za a mayar da ni zuwa ga Allah majibinci na na gaskiya. Sayyiduna Usman ya ce haka kake ji a zuciyanka, ya ce haka nan nake ji sai ya ce tsifta wallahi ka ji daɗi. Wanda ya kai gaba irin wannan na mutuwa har yake fatan haɗuwarsa da Allah. to wannan mutumin ya yi kyakkyawan ƙarshe. Akwai hadisin sahihu Muslim hadisi na dubu biyu da ɗari shida da tamanin da hudu, Shuraihu ibn Hani tabi'i ne. Wata rana ya ji Abu Huraira yana ba da hadisi, hadisin da bai kama hankalinsa ba, hadisin da ya razana shi matuka. Hadisin ya hirgita shi nan take ya tashi. da bakinsa yake ba da labari ya ce fa'ataitu Aisha sai na tafi wajen matar manzon Allah Aisha, Allah shi ƙara mata yarda. Fakultu ina zuwa sai na ce ya umar mumini, ya ke uwar muminai, sami'tu aba Huraira, na ji abu Huraira, yadhkuru an Rasulillahi sallallahu Alaihi wasallam hadisan, yana faɗin wani hadisi daga manzon Allah. na ji abu huraira yana faɗan wata magana kuma yana jingina ta ga annabi muhammad in kana kazalika faqad halakna in kuwa abinda abu huraira ya faɗa ɗin nan ya tabbata to babu shakka dai mun halaka hankalina ya tashi sai aisha ta ce innal halika man halaka bi qawli rasulillah wanda ya halaka Shi ne kawai mutumin da ya halaka ta faɗin manzon Allah. Wa ma za ka, me ka ji Abu Huraira ya faɗa wanda ya tada hankalinka? Ƙala ya ce, ƙala Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam, man a ahabba liƙa Allahi ahabba Allahu liƙa'ahu, wa man kariha liƙa Allahi kariha Allahu liƙa'ahu. Na ji Abu Huraira yana cewa wai annabi Muhammad ya ce, wanda duk yake son haɗuwa da Allah to Allah ma yana son haɗuwa da shi wanda kuwa yake kin haɗuwarsa da Allah to Allah ma bai son haɗuwa da shi to wannan magana ko in haka ne annabi ya faɗa to babu shakka fa babu mai tsira a cikin mu walaysa minna ahadun illa huwa yakrahu al-mauta ai bai yiwuwa ka haɗu da Allah ba tare da ka mutu ba waye cikin mu wanda yake son mutuwa dukkanmu muna kin mutuwa kuma an ce wanda duk ya ki haduwarsa da Allah to Allah ma yana hakin haduwa da shi wannan abin shi ya tada hankali na kala ta ce kakkala hu rasulullah wannan magana da abu huraira ya faɗa babu ko shakka manzon Allah ya faɗe ta sai dai walaysa billazi tazhabu ilaihi fahimtar da kai ita ce kuskure fahimtarka ta saba da abin da manzon Allah yake nufi ta ce walakin barin fassara maka abin da annabi yake nufi idza shakhisal basar a lokacin da rashin lafiya ya tsananta ga mutum har ya kai ga bai iya kifta idanunsa idansa ya kafe waje guda wa hasharaja saduru idan aka kai ga lokacin da mara lafiya zuwa kirjinsa ya makura numfashinsa ya zamanto numfashi na masa wahala yana shakuwa bai iya yin numfashi kamar yadda ya saba nana aisha ta ce waksha arral jildu idan aka kai ga lokacin da mara lafiya fatar jikinsa ta sandare gashin jikinsa ya mimmike babu mai laushi ta ce wata shajjatil asabi'u idan aka kai ga lokacin da yatsu suka sandare mutum bai iya miƙe yatsunsa an kai gaban da ɗan adam bai iya sarrafa jikinsa kenan fa inda zalika a wannan lokaci aƙida take aiki a zuciyar musulmi idan mutum munafiki ne wallahi a lokacin yake kin haɗuwarsa da Allah maɗaukaki idan mutum mai imani ne a lokacin yake sha'awan haɗuwarsa da Allah maɗaukaki ta ce fa inda zalika man ahabba liqa Allahi ahabba Allahu liqa'ahu wa man kari halika Allahi kariha Allahu liqa'ahu a wannan lokaci wanda duk yake son haduwarsa da Allah to Allah yana son haduwa da shi kuma wanda duk yake kin haduwarsa da Allah to Allah yana kin haduwa da shi an kai gaban da shi kansa dan adam ya tabbata dai babu makawa zai mutu wannan gaba ita ce lokacin da aqida take aiki a zuciyar mutum ba wai shi zai sarrafa ta ba ita ce take sarrafa shi ashe ba kai ne ma za ka umurce zuciyarka ta so Allah ɗin ba, aƙidar da ka rayu a kanta ita ce za ta sarrafa ka a wannan lokaci za ka ji kana son saduwarka ga Allah, saboda rayuwarka ka yi rayuwa ne cike da imani. Ka duba sharhu sahihi Muslim littafin al'imamu Nawawi a mujallar na tara shafi na goma sha uku. Al'imamu Nawawi ya ce wa ma'anar hadisi, abinda hadisin nan yake nufi, innal karahata المعتبرة هي التي تكون عند النزع في حالة في حالة لا تقبل توبته kyamatar mutuwan da ake nufi a cikin wannan hadisin yana zuwa ne a lokacin fitar rai abin da ya rage shi ne kawai mala'ika ya zara rai daga jiki idan aka kawo wannan gaba an kawo gaban da ba a karɓan tuban bawa kenan fahina izin a wannan lokacin ɗan adam bai ganin duniya don haka inda za ka yi magana da shi za ka ga bai jin magana ka inda za ka ɗauki hannunka ka nuna ma idanunsa wallahi bai ganin ka saboda a lokacin bai ganin duniya babu abin da yake gani illa kawai albishirin makomarsa al'imamun nawawi ya ce fahina idin yubashar kulla insan bima huwa sa'irun ilai a wannan lokaci ɗan adam ana masa albishir ne ga makomar da zai tafi wa ma da lahu tanadin da aka yi masa wa yukshaf lahu an zalika za a yaye masa yana gani fa ahlus sa'ada mutanen kirki a wannan lokaci za a nuna musu makomarsu a cikin gidan aljanna Allah ka samu ne da zaran an nuna musu yuhibbunal mauta sai su ji ba abin da suke so face mutuwa suna son mutuwa wa liqa Allahi da kuma saduwarsu ga Allah madaukaki liyantaqilu ila ma uidda lahum saboda su koma ga wancan abin da aka musu tanadi wa yuhibbu Allahu liqa'ahum kuma Allah yana son saduwa da su ai lahum al ata'a wal karama wa ahlu shakawa yakrahuna liqa'a liqa'a Allah mutanen banza kuwa Allah shi kare mu waɗanda suka yi rayuwarsu a cikin ta'asa wallahi ba a Allah dabara jama'a mu gaggauta tuba wanda duk ya yi rayuwarsa a cikin shakawa lokacin mutuwa za a nuna masa makomarsa makoma ce mara kyau da ganinta ya karahuna liqa'ahu lima alimu min su'i ma yantaqiluna ilayhi sai su kyamaci mutuwarsu saboda sun sani da zaran sun mutu za su tafi ga wancan makoma da suke gani wa yakrahullahu liqa'ahum shi ma Allah yana kyamatar haduwa da su ma'ana yub'iduhum an rahmatihi wa karamatihi wa la yuridu zalika bihim wa hadha ma'ana karahatihi subhanahu liqa'ahum wannan shine abinda ake cewa Allah ya kyamaci haduwa da su don haka jama'a ana karban tuba ne kafin mutuwa Ɗan adam shi ke sa mutum wato shedan shi ke sa wa dan adam yawan buri mu ringa yawaita buri muna tunanin kamar mutuwan nan ba yanzu za ta zo ba muna jinkirta tuba har dai abin ya zo mana farar ɗaya a suratul mu'minuna aya ta 97 Allah maɗaukaki ya umarci annabi Muhammad ya ce masa wa qur rabbi inni a'udhu bika wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin hmm. wa a'udhu bika rabbi an yahdurun حتى إذا جاء أحدهم الموت حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون الله يشيء النبي صلى الله عليه وسلم وقل إن آه، ربي إني ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ka rika yin wannan addu'a ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dukkan wani umarni da ya taho a cikin ayar Ƙur'ani yana zama umarni ne kai tsaye ga manzon Allah idan za a yi wa manzon Allah umarni to mu muka fi cancanta mu ɗauki wannan umarni don kuwa mu ne mabiyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko mun tabbata shaidan ba zai yi nasara akan manzon Allah ba don haka wannan darasi ne gare mu mu rika neman tsarin Allah min hamazati shayatin game da zundan shedanu Shedan ya taho yana saka maka buri na tsawon rai yana saka maka tunanin cewa mutuwa ba yanzu za ta zo ba Allah ya ce ka rika yin addu'a kana neman tsarin Allah game da sharrin zunde na shedan wa a'udhu bika rabbi an yahdurun kuma ina neman tsarin ka ya Allah kada shaiɗanu su halarce ni fi shay'in min amri a cikin duka wani al'amari na Allah ya ce hatta iza ja'a humul mautu waɗanda suke sakaci su bi umarnin shaidan suna tsawwala buri su ki tuba su ne mutanen da mutuwa take musu fara ɗaya a lokacin da mutuwa ta zo ma ɗayansu ƙala sai ya ce rabbi ya Allah ka mai da ni duniya la'alli a'malu salihan fi ma taraktu saboda ko na aikata wani aiki na kwarai wanda na rage abinda ban yi shi ba a duniya in gyara Allah ya ce kalla ba zai yiwu gare shi ba Allah shi kare mu ba madaukaki ya ce ba zai yiwu ba innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'asun wa min wara'ihim ana nufin wa min amamihim a gabansu akwai wani shamaki ba za su dawo duniya ba an riga an tsare tsakaninsu da duniya har zuwa tashin kiyama mutumin da mutuwa ta zo masa shi nan, babu sauran dawowa ga duniya al'imamu ibn al-jauzi a littafinsa saidul khatir shafi na 205 ya ce yajibu alaman la yadiri mata yabgatuhul mautu mutumin da duk bai tabbatar da ranar mutuwarsa ba ai babu wanda ya san ranar da zai mutu to tun da ko baka san ranar da mutuwa za ta yi ma farar ɗaya ba wajibi ne a kanka an ya kuna musta'idan mutum ya zamanto a kullum yana cikin shiri wala ya ga tarru bishababi kada ƙuruciya ta ɗebe shi ai shi yanzu yaro ne nan gaba za a samu shekaru hamsin ko sittin kafin ya mutu wala bisiha kada lafiyar jiki ta ruɗe ka ka ɗauka ai tun da kana da lafiya ba za ka mutu ba mutuwa ta masu jinya ne ibnul jauzi ya ce fa inna aƙalla man ya mutu al'ashiya waɗanda suka fi ƙarancin mutuwa su ne tsofi ka yi la'akari da unguwanku tsakanin matasa da tsofi waɗanne ne suka fi yawan mutuwa ashubban waɗanda suka fi yawan mutuwa su ne matasa wali haza yanzuru man kaburu, saboda haka yake da wahala ka samu wanda ya tsufa din ka tambayi tsohon unguwanku shin waɗanda ya yi ƙuruciya da su ya yi wasan ƙasa da su a yanzu mutum nawa yake da rai da ƙyar a samu mutum goma cikin ɗari guda tis'in duk sun mutu shi kansa bai tabbatar da zai kai irin wannan tsawon rayuwar ba ya ce falhazar alhazara min al-ma'asi fa inna awaqibaha sayyi'a don haka dan adam yayi hattara game da sabon Allah don kuwa aqibar ta ba shi da kyau fa kam min ma'siyatin la yazalu sahibuha fi habutin abadan zunubi nawa ne mutum ya aikata wanda a dalilinsa ya fada wutar jahannama har abada wa shiddati faqrihi wa hasaratihi ala ma yafutuhu min ad-dunya yana mai tsananin hasara da bukata na a ce ya dawo duniya don ya yi gyara kuma Allah maɗaukaki ba zai ba shi wannan dama ba, don haka damar da kake da ita ita ce yanzu, kada ka jinkirta, ka gaggauta yin tuba ga Allah maɗaukaki, kuma azabar da mutum zai taras a kabari na ce akan ta kiyama Allah ta baraka wata Allah shi kare mu. a suratul jafiya Allah ya ce walillahi mulku samawati wal ardi walillahi mulku samawati wal ardi wa yawma taqumu as-sa'atu yawma idhin yakhsaru al-mubtilun walillahi mulku samawati wal ardi mulki na sama da ƙasa duka na Allah ne wa yawma taqumu as-sa'atu a lokacin da kiyama take tsayuwa sa'ar karshe in ta tsaya yau ma'izin izin yaksarul mubtiluna a wannan lokaci ne maɓarnata suke hasara Allah shi kare mu ashe hasarar da mutum zai yi ba zai san kimarta ba sai ranar tashin kiyama Wata كل أمة Jafiya. وترى كل أمة Jafiya. كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون وترى كل أمة جاثية الله يجزاك قوة الأمة تنا قرفان أقبان الله إذا أكتاش أفيلي حسابي كل أمة تدعى إلى كتابها قوة الأمة أنا كرن تزواج للتافنتا اليوم تجزون ما كنتم تعملون أيوزا أساكا مكو أبين دكوكا كسنشي كنا أيكتاوا in ka duba sahihul bukhari hadisi na 4718 abdullahi bin umar sahabin manzon Allah yana cewa innan nasa yasiru na yawmal qiyamati jussan mutane a ranar tashin kiyama idan an fito daga kaburbura duk za a gurfana gaban Allah kowa zai durkusa a gaban Allah akan gwiwoyinsa Abin da Allah yake nufi kenan da watara kulla ummatin jafiya kowane mutum zai durkusa kan gwiwoyinsa a gaban Allah kullu ummatin tud'a ila kitabiha kowace al'umma ana kiranta zuwa ga littafinta kullu ummatin tatba'u nabiyaha kowace al'umma tana bin annabinta suna cewa ya fulanu ishfa' ya kai wane kai ceto gare mu hatta eh, tantahiya shafa'atu ila nabi har sai ceton nan ya karasa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fadhalika yawma yab'asuhu Allahu maqamal mahmud wannan ita ce ranar da Allah zai bawa annabi muqami na yabo wannan hadisin yana sahihul bukhari wallahi babu lokacin da azzalumi yake sanin cewa zalunci sharri ne sai mutane sun fito daga kaburbura al-imam al ya ce mutane za su fito daga kaburburansu suna cikin kishi wannan ya samu hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a tsaya a filin hisabi tsawon shekara dubu hamsin ya samu hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma masu imani annabi ya faɗa a cikin hadisin abu huraira yana sahihul jami'i sagir hadisi na dubu takwas eh, da ɗari ɗaya da tis'in da uku manzon Allah ya ce ammal mu'minuna waɗanda suke da imani hukuncinsu daban ne yawmul qiyama alal mu'minina kama baina salatai dhuhri wal asri tsawon tsayuwar da masu imani za su yi a filin hisabi kamar tsakanin azahar ne da la'asar an yi an gama Allah ka sa muna ciki amma mutumin banza tsayuwan da zai yi tsawon shekara dubu hamsin ne wannan daɗewa da za a yi a filin hisabi ga tsananin ƙishi. sai Allah maɗaukaki ya ma kowane annabi kyauta ya ba shi abin da ake kira alkausara. Annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam yana da nasa alkausara. Annabi Musa yana da nasa alkausara. Annabi Isa yana da nashi. to mutane guda biyu babu ko shakka ba su isa ga alkausaran annabi Muhammad, da azalimi da kuma ɗan bidi'a. Duk mutumin da ke bidi'a babu ko shakka bai isa ga alkausaran manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam. Annabi ya faɗa a cikin hadisi wanda ya tabbata ingantacce ya ce, Taridu alayya ummatil hauba al'umma ta za su gangaro alkausarana wa ana azudun nasa anhuni huni ko ina koran mutane wasu saboda ba sa cikin al'umma na gaskiya munafikai ne koransu nike kama ya zudu rajulu iblar rajuli an iblihi kamar kai ne kana kiwon awakai kana kiwon raƙuma sai ka ga wani raƙumi wanda bai cikin naka sai ka kori wannan raƙumi don haka duk mutumin da ya yi bidi'a wallahi bai isa ga alkausaran annabi Muhammad. Al'imam al a littafinsa a taskira a mujallar na farko shafi na 590 ya ce ƙala ulama'una rahmatullahi alaihim malamanmu Allah ya musu rahama ajma'i na baki ɗaya malaman sunna. Malaman sunna baki ɗaya sun ce fa kullu manir tadda an dinillah wanda ya yi ridda ya bar addinin musulunci. aw ahdasa fihi ma la Allah ko kuwa ya kirkiro wani abu a cikin addinin annabi Muhammad ya kirkiro abin da Allah bai yarda da shi ba walam ya azan bihi Allah kuma Allah bai yi izini da wannan abin ba baki ɗaya malaman sunna suka ce mutane guda biyu dinnan da mutumin da ya yi ridda da wanda ya yi bid'a fahum min al-maturudina anil haubi suna cikin waɗanda ake koransu ba su shan alkausaran annabi Muhammad, almubidina anhu waɗanda ake nisantar da su daga gare shi. Sai ka mamaki, yanzu ana samun gwamnatin ma da take taimakawa bid'a. Mawadata waɗanda suke taimakawa yaɗuwan bid'a, wanda manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce mutumin da duk yake bid'a bai isa ga alkausaransa. wannan dalili yasa wani tabi'i da ake kiransa ibnu abi mulaika Allah ya ji kanshi yake addu'a yana cewa Allahumma inna na'uzu bika an narji'a ala aqabina aw an naftina an dinina ya Allah ka mana tsari daga abubuwa guda biyu dinnan abubuwan da za su hana mu isa ga alkausaran annabi Muhammad Allah ka tsare mana imanin mu kada mu yi mu bar wannan musuluncin kafin mutuwar mu kuma Allah ka tsare mana imanin mu kada mu samu wata fitina a cikin aqidar mu wacce za ta kai mu ga kirkiro bid'a ka duba sahihul bukhari hadisi na 748 da sahihu muslim hadisi na 2793 kada ka ce Allah sa mu ga annabi a ai za ka ga annabi me ya kamata ka yi fata ka isa ga annabi ko ta amma ko kuwa akwai gyara Allah sa mu ga annabi addu'an tana da asali in ka ga annabi sai me ga wasu sun ga annabi ya kore su yana faɗa da kansa Yan ma ka duba sahihul jami'i sagir hadisi na 2468 yake cewa a arifuhum wa ya arifuni ga mutanen sun san ni na san su sun mai halu wa bainahum amma sai a yi shamaki tsakanina da su sun ga annabin annabin ya gansu amma sai a yi shamaki tsakaninsu da manzon Allah annabi yana son kowa ya isa ga alkawsarinsa saboda tausayi na manzon Allah manzon Allah yana sha'awar a ce dukkan al'ummarsa sun tafi aljanna saboda haka yana kyalewa sun mayu halu sai a shiga tsakanina da waɗannan mutane ina tambaya ina cewa innahum minni ba ku ganin su suna cikin al'ummata ga su da alamar alwala ga sunan fuskokinsu na haske hannuwan na haske kafafun na haske sai mala'iku su ce innaka la tadri ma ahdasu ba'daka kai Muhammad baka san abin da waɗannan mutane suka aikata bayan tafiyarka ba don haka wallahi duk aikin da zaka yi ka kiyaye shirka da kuma bid'a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 wanne ne aiki ingantacce shine wanda ya dace da sunnar annabi Muhammad aikin da duk zaka yi to ka tabbata ya dace da sunnar manzon Allah wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kuma kada mutum ya yi tarayya ta wajen bautar ubangijinsa da wani kada a samu shirka a cikin ibadarka wajibi ne ka nisanci bid'a da kuma shirka wanda duk bai nisanci bid'a ba wannan mutumin bai isa ga alkausarar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutum na biyu shine azzalimi ba ma azzalimin ba wanda ya taimaki azzalimi bai shan alkausaran annabi Muhammad wanda ma ya taimaki azzalimi hadisin yana cikin sahihu sunanin nasa'i hadisi na 2943 silsilatu sahiha hadisi na 52 yana sahihul jami'i sagir ka duba fathul bari mujallar na shida shafi na 28 malaman hadisi da dama sun inganta wannan hadisin hadisin abu umamat al ya ce ja a rajulun ila rasulillah wani mutum ya zo ga annabi muhammad wani mutum ya zo wajen manzon Allah faƙala sai ya ce ara aita rajulan gaza yaltamisul ajra wa zikira malahu ya rasulallah ga wani mutum nan ya tafi yaki amma niyyarsa ya samu lada a wajen yakin bi ma'ana ya samu ganima da kuma shahara me zai samu a ranar tashin kiyama an tafi yaki da shi amma shi bai tafi yakin nan da nufin ɗaukaka kalmar Allah ba ko ga nufin ya samu shahada shi ya tafi ne da fatan ya samu ganima sannan kuma ya samu shahara mutumin nan yake tambayar manzon Allah me zai samu a ranar tashin kiyama sai manzon Allah ya bashi gajeruwar amsa yace masa la shay'a lahu bai da kauri in aka tashi a lahira ba shi da komai mutumin yana tamanin ko annabi bai ji tambayan ba ne fa'a'ada ha salasa marratin sau uku yana maimaita tambaya ya rasulallah mutum ne ya tafi yaki yaki saboda addinin Allah amma nufinsa ya samu ganima da kuma shahara sai manzon Allah ya ce bai samun komi duk sa'ilin da ya maimaita wannan tambaya Abu Umama ya ce ya kulu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la shay alahu sun makala sannan annabi ya ce inna Allah la yaqbalu min al'amali illa ma kana lahu khalisan wabtugiya bihi wajhuhu Allah bai karban wani aiki sai fa wanda aka yi tsantsa saboda Allah kuma an yi ne don neman yardan Allah wanda duk ya aikata wani aiki da wata manufa a ciki iyakan rabonsa kenan a duniya a kiyama ba shi da lada ga hadisin al tirmizi hadisin Ka'ab bin ujira sahihu sunan Tirmizi. hadisi na 614 Ka'ab bin ujira ya ce kalali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce min u'izuka billahi ya kaba. ibn ujra ina nema maka tsarin Allah ya kai ka'ab dan ujra ina taya ka addu'a saboda matsalar tana da girma annabi ya ce ma ka'ab bin ujra ina taya ka addu'a min umara game da wasu shugabanni ya kununa min ba'di waɗanda za su zo bayan tafiyata nan gaba a bayan na tafi za a samu wasu shugabanni waɗannan shugabanni a azzalumai faman gashi abuwa bahun wanda duk ya tafi ƙofofinsu wanda haddu har ya isa gare su fasaddaqahum fi kazbihim suka yi ƙarya ya gaskanta wa a'anahum ala zulmihim ya taimaka musu akan zaluncinsu to waɗannan shugabanni wanda duk ya taimaka musu falaisa minni shi kansa bayi tare da ni walastu minhu kuma bana tare da shi wala yaridu alayya alhauda kuma wannan mutumi ba zai iso ga alkausarana ba wa man gashi abwabahum amma wanda ya iya isa ga kofofinsu aw lam yagsha ko kuwa da ya gane waɗannan shugabanni azzalumai ne sai ya nisance su falam yusaddiqhum fi kazbihim da suka yi ƙarya bai gaskanta ba walam yu'inhum ala zulmihim kuma bai taimaka musu akan zaluncin su ba ka san mutum azzalimi ne sai ka taimaka masa manzon Allah ya ce ba ka tare da shi ba yi tare da kai idan ku ka san azzalimi ne sai ka ki taimaka masa akan zalunci kana iya taimaka masa ta wani fanni amma abin da ya shafi zalunci ka ki taimaka masa fa huwa minni manzon Allah yace to wannan yana tare da ni wa ana min hukuma ni ma ina tare da shi wa sayaridu alayya alhawda kuma wannan mutumi zai zai iso ga alkausarana wanda ya taimaka ma azzalimi kenan bai shan alkausaran annabi Muhammad to bare kuma shi kansa azzalimin ina ga hukuncinsa ka kwatanta da wannan zamani da muke ciki mutum ne ya tabbata wannan mutumin azzalumi ne makaryaci ne amma duk da haka yake taimaka masa akan zalimcinsa saboda da'awar cewa ƙungiyarsu guda ta siyasa ko kuwa manufarsu guda don haka zai iya taimaka masa akan zalunci kai kana ɗauka matsalar ƙarama ce alhali tana da girma a wajen annabi muhammad shi yasa manzon Allah ya ce maka abin ujira ina taya ka addu'a ina taya ka neman tsarin Allah ya kai ka abin ujira game da musiba irin ta waɗannan shugabanni kusantan su bala'i ne wanda ya kusance su bai isa ga alkausaran manzon Allah in za a yi tsayuwa a filin hisabi tsawon shekara dubu hamsin haka zai yi wannan tsayuwa da kishi Allah shi kare mu idan za a ce wanda ya isa ga shugaba Shi ne ya samu irin wannan hukunci to kuma shi shugaban fa wanda ya zalunci ina makomarsa ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa ya ka'ab ibn ujra as-salatu burhanu sallah hujja ce ga mai yin ta ranar tashin kiyama was-sawmu junnatun hasina azumi garkuwa ne mai karfi game da wutar jahannama a ranar tashin kiyama wa sadaqatu tudfi'ul khati'a sadaka tana bishe zunubin bawa in kana da zunubi ka yawaita sadaka Allah maɗaukaki zai gafarta maka kama yutfi'ul ma'un nara kamar yadda wuta yake kashe wuta, ruwa ke kashe wuta sai yace masa ya ka'ab ibn ujra innahu ina maka wasiya ta ƙarshe ka sani la yarbu lahamun nabata min suhutin illa kanatin naru aula bihi babu tsokar jikin ɗan adam da za ta tohu a dalilin cin haram face wannan tsokar wuta ce ta fi cancanta da ita Allah shi kare don haka duk mutumin da ya maida sana'ar haramun wannan mutumin kamar ya yadda ne makomarsa ta zamanto wutar jahannama hadisin yana cikin ta'aliqur rage a mujallar na uku shafi na goma sha biyar da kuma hadisi na ɗari da hamsin don haka mutumin da duk yake yin bid'a bai isa ga alkausaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Hakanan kuma mutumin da yake taimaka ma azzalimi shi ma bai isa ga alkausaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun iso ga rabin karatunmu amma akwai ni larura wanda nake fatan za a yi hakuri. zan dakata haka Allah maɗaukakin sarki ya sa lada cikin abin da na faɗa kuma Allah ya gafarta mana kuskure da yawa ku insha Allah wanda shine masomi game da ziyara ta ga 'yan uwa wanda akwai ziyarar da na yi nufin zan kawo da dadewa Allah bai kaddara ba amma insha Allah ba da jimawa ba za mu zo za mu gabatar ina fatan za a yi min afuwa Allah baraka wa ta'ala ya gafarta mana abin da ya auku na kuskure Allah ya ba mu ladan da muka faɗa daidai ban sani ba ko akwai tambaya kan abin da na faɗa idan bai shafi abin da na faɗa ba tunda akwai malam zai amsa amma in ya shafi abin da na faɗa to mai tambaya sai ya tambaya tamboyi dai da aka kawo waɗanda na riga na bibi su kuma a gwargwadon yadda na ji karatun da shi malam yayi galiban ba su shafi wannan karatun ba amma kuma akwai abin da suka shafi bangare malam akwai yan uwa da yawa waɗanda suke da jin labarin ka kuma suke ta zuwan ka aboci sun ta faɗan kalmomi na alkhairi suna ce suna son ka domin Allah suna ce suna maka barka da zuwa wannan gari namu na boci mai albarka malam suna ta cewa suna yi maka adoyi dai da yawa cewa Allah ya taimake ka Allah ya gafarta ma mahaifinka da yanwanka wanda aka kashe su a lokacin rikicin da aka yi a filato da makamantan irin waɗannan Allah ya ƙara maka yunƙuri da ƙarfin gwiwa da yadda za ka isar da da'awa zuwa kira ga suna da kalmomi masu kamar irin waɗannan sannan su ma waɗansu sun sake rubuto nasu takardun cewa suna neman addu'a a gurin ka kai kanka da sauran al'umma waɗanda suke tare a wannan masallaci domin neman fita daga waɗansu matsaloli da suke ciki ko neman cimma buri akan waɗansu abubuwa na alkhairi waɗanda suka sa a gaba malam dai waɗannan su ne abubuwan da za mu iya wato ambatawa a yanzu da dama ka riga ka ambata cewa kana da mura saboda haka waɗannan duka takardu ne wanda suka sun shafi waɗannan saboda haka muna fata yan uwa musulmi wanda suka rubuto takardu na tambayoyi a wani lokaci su yi kokari su sake rubutowa lokacin da malam ya samu cikakken yanayi mu kuma insha Allah za mu karanta kuma malam zai ansa waɗannan takardu da aka rubuto muna ba ku hakuri abubuwan da malam ya karanta muna Allah ya sa masa albarka Allah ya ba mu ikon yin aiki da abubuwan da muka karanta muna fatan Allah ya samu malam ayyukan da yayi a cikin sakilinsa na kyawun ayyuka da mu gaba daya saboda haka dan Allah muna fata za a yi hakuri kamar yadda kuka ji ce musulmi kenan fa yanzu saboda kan insha Allah karim wani lokaci ba da dadewa ba duka mun riga mai contact da wayan malam shi ma ya karbi wayoyin mu wani lokaci insha Allah karim za ku ji mun sake kullawa da taimakon Allah da rahamansa malam ya sake iso wannan boci don yi muna wani wa'azi da faɗakarwa assalamu alaikum malam ah, na'am wato akwai godiya ta musamman da nake so in isar ga shugabanni na wannan gari da kuma yan uwa musulmi Allah maɗaukakin sarki ya saka muku da alkhairi bisa himma da kuke yi wajen tabbatan da'awa hakika bauchi an waye gari tana cikin biranen da muke alfahari da ita ta wajen riko da sunnar manzon Allah wanda abu ne wanda gaskiya da dadewa mun yi mafarkinsa mukan ga kamar ko ba gaskiya ba ne yau gashi sai Allah maɗaukake tabbatar mana muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya ƙara ƙarfafa mu akan sunna kuma Allah ya mana jagora bisa ga ayyukan da muke yi har zuwa ga gidan aljanna sannan akwai ‘yan uwa da dama waɗanda muka yi karatu makaranta guda da su, a wasu sama da shekara ashirin da uku ba mu haɗu ba, amma haɗuwa ne ta zuciya, wanda sau da yawa nakan ce, ‘yan kun lasta ma'i fa zikiru minka ma'i yara ka kalbi iza ma gifta an basari, ko da ba ni ganinka zuciya tana ganinka, karka matsa a kan cewa sai kana tare da mutum sannan ya san da kai zuciya ba ta mancewa nakan tuna rayuwa da muka yi kuma nakan yi addu'a Allah maɗaukaki ya mana gafara Allah kuma ya ƙara shirya da mu Allah ya ƙara haɗa kawunanmu kuma na yi ji daɗi ƙoƙari da suka yi har suka ɗauki nauyin tafsirai ana sawa a gidan TV daga cikinsu akwai ma'aikatan ma TV din alhamdulillah da dama Allah ya marayi wasu albarka kuma ina taya su addu'a Allah maɗaukaki ya ƙarfafa imaninsu Allah ya sa makomar mu ta zama aljanna yanda muka haɗu a nan duniya Allah kuma ya haɗa mu a kiyama akwai gayyatar su musamman wacce zan zo mu zauna da su da kuma gayyata ta malamin mu baki ɗaya ni da ku shine malam Isa Fantami hakika malami ne mai kokari ma addini babu wanda bai sani ba kuma mutum ne wanda yake muna masa fatan Allah tabaraka wata'ala ya ƙara ƙarfafa shi akan da'awar da yake domin mutum ne wanda yake da himma ba safai akan samu mutum ma'aikacin gwamnati wanda yake da irin wannan sabga a gabansa kuma ya sa harka ta addini a gaban shi ba shi ya haɗa biyun kuma suna tafiya daidai har ma na addinin yarin jaye wancan in ba an faɗa maka ba ba ka iya sanin ma ɗan boko ne to ire-iren su muna fatan Allah maɗaukaki yawaita mana su a cikin al'umma da dadewa akwai gayyatarsa da dadewa mutane sun sha gayyata ta ina ɗan jinkirtawa saboda in amsa nasu in fara amsa na shi kai na malam isa Allah bai nufa ba na dawo daga maiduguri zan wuce na je gaida mahaifina a babana ina mai gandu aboki ne ga mahaifina Allah ya masa rahama na je gaishe shi sai min dabara ya turo min shugabanni suna zuwa suka ce to ba mu rana da cewa suka yi ma in kwana nace a baiwa to na wuce wannan dalili yasa zuwa na ya fara kasancewa a nan maimakon gayyata ta Malam Isa amma ita ma wannan gayyata tana nan insha Allah ta'ala zan zo kokari dai muke ta kuma yan uwa da suke nan himmar su tafi tamu dan wanda yake tare da kai yake karantar da kai addini yau da gobe shine malamin ka a wancan da'awa da muke yi karfafa musu muke muna taya su addu'a su malamanmu da suke zaune a nan wanda aikin suke nan karantar da sunna ba dare ba rana Allah ya musu jagora Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya kyautata ƙarshen mu da su baki ɗaya Allah ya hada mu a gidan aljanna subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum